haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci to yanzu lokaci ne kai tsaye da za mu shiga zagaye na biyu wato na wannan shiri na sharhi inda muke tare da <clears throat> babban dan jarida kuma dan kasuwa wato malam murtala muhammad wanda yau da shi za mu fafata a cikin shirin malam murtala barka da shigowa To Malam Umar barkan da warhaka. To madalla yau na ga kayi shigar Bahaushe sosai. Eh ai ka san duk da kasar dai tana yanayi na biki eh. na mika mulki. <laughs> Dole ne a ko'ina kake ka nuna daga inda ka fito. To masha Allah. Ka san an ce al'ada ka hmm. yaran ka kabila ka abin hmm. alfaharin ka. Lalle kuwa. To gode. To masha Allah. a daidai lokacin da bari kafin dai mu shiga abin nan watakila a jaridar aminiya da muka <laughs> karanta a dazu wato abinda kalaman jarida suke magana na babban labarin shine gata tinubu zai zama angon najeriya na goma sha shida wato ba gata ba kamar da dazu muka bayyana gobe jibi bahaushe yana da gata yana da ma citta ma a ai akwai wasu kalaman da <laughs> eh, eh. ba sababbi ba ne eh, kamar yadda harshen yake ta baka an daina amfani da su ne ko kuma a zamanance saboda za ka ga yaran yanzu akwai kalmomin da in ka gaya musu sai sun nemi bayani me kake nufi wannan shi ne no abu ne mai kyau ai kare harshen ya bata saboda kaga a tarihi akwai abokina da suka yi wani project eh. akan wata kabila a bauchi take kabilar hmm. kusan kabilan mata a ƙauyen da suke da asali 'yan tsiraru ne kadai eh. suke iya magana da harshen kabilan na da to kaga amma irin wannan a rubucen da ana yi ah, da ba zai bata ba yi eh, yana da kyau a dinga farfado da harshe ta rubutu hmm, alhamdulillah to murtala mu fara kallon a jiya dai shugaban kasa muhammadu buhari ya yi maganganu gaskiya mm. wanda ya ce gwamnatinsa ya gudanar da ita ne bisa nagarta kuma ita ce ta cirar tuta a wajen gina hanyoyi masu inganci a najeriya mm. yayin da yake ba da waɗannan lambobi na girma mm. ga shattima da kuma shi asiwaju tinubu ya kai nazarin waɗannan kalmomin nasa wanda 'yan najeriya da dama na kokawa hmm. kan waɗannan shekaru takwas da ya yi akan mulki hmm. eh gaskiya a kalamansa abubuwa ne masu kyau saboda kaga a cikin kalaman in ka bibiye su sosai hmm. har yana furta cewa baya son a irin abin da aka masana harshe suka karanta sosai baya son gwamnatin ta zo ita ma irin tafiyar hawainiya ko kuma tafiya kaɗan-kaɗan ta shafi ayyukanta hmm. duk da za ka ga ayyukan da suka yi na kirki ko kuma wanda ake kan yin hmm. sun sha ayyana daga lokacin da za a fara zuwa lokacin da za a kammala hmm. amma kuma kammalawar ta kiwa sakamakon tafiya hawainiya da abubuwan suke yi yanzu misali in ka ɗauki hanyar abuja zuwa kano kaga kawai kaduna kano ko kuma a ce kaduna zaria ne yake ɗari bisa ɗari an gama hmm. duka ragowar har yanzu abun sai ka kasa gane ma ana aikin ne ko ba a yi duk da ana aikin amma kaduna zuwa kano ai ya kammala ko zuwa akwai wasu kilomitoci da hmm. har yanzu hmm. haka ana yin aikin a wajen amma an kaddamar da ita haka o oh, an kaddamar kaga ban ma san an kaddamar ba saboda shekaran jiya ni na bi hanyar to kwana uku da eh, ya kaddamar kaga yayi kokari amma dai yana shi kansa yi wa wannan gwamnatin fata in ta shigo ta yi irin aikin da ya fi nashi sauri mhm. kaga yanzu dama an ce ba a sanin macito sai miya ta kare kuma bayan miyan ta kare kake iya gane ya ɗanɗananta yake mhm. shin da daɗi ko babu daɗi duk da dai kaga ya shigo ana farin ciki kuma ya zo zai tafi dole za a samu masu farin ciki za a samu masu alhini muna dan alhini muna jin ba daɗi kasan bahaushe ya ce sabo turken wawa sannan kuma ka gane shi kuma bayanan mai karɓa ɗin wato bola ahmad tinubu da zai karɓa in ka kalli jaridar disney ta yau ta rawaito cewa yana gaya wa shugaban ƙasa mai barin gado cewa mm. ya yi tunanin kwankwasa ƙofarsa a duk eh, lokacin eh, da bukata eh, hakan ta taso to kaga anan shi mai karatu zai hmm. iya ba da kwankwasa kofan ta hanyoyi da yawa misali kamar yadda muka fi faɗa a gaban kyamara haka hmm. hanyoyin guda biyu ne ko fara ko baka imma a gayyato shi ya zo ya yi bayanin kan wata badakala da ta faru a gwamnatin tunda shi ne jagoran ko kuma a gwamnato shi ya zo ya yi bayani akan wasu ayyukan alherin da suka gabatar da ita ma gwamnati za ta ɗauka e eh. abun guda biyu ne mm. zai iya bayuwa akan wannan zai iya bayuwa eto eh amma tun da ya ce kwankwasa kofa ai eh. ba zai zama gayyata ba wato sai dai su su rika zuwa kenan ko kuwa akwai ta da ta kama a gayyato na gaya ma za ka yi a ilimi um, ilimin harshe eh. yalwa ce da shi <laughs> kama abin da suke cewa akwai ilimin literature da ake yi hmm, paragraph ɗaya za a ɗauka hmm. amma idan ɗaliban guda ɗari ne kowa ta hanyar da zai amsa shi eh, daban hmm. kuma ya samu maki daidai da makin da kowa ya samu ya ce za su iya kwankwasa kofarsa za a iya kwankwasa da gayyata za a iya kwankwasawa da kamawa za a iya kwankwasa da tuhuma za a iya kwankwasawa da zuwa neman shawa kai za a kwankwasa ma da zuwa hira a hira a nishadi a take to Allah dai ya gyara mana duk da dai <laughs> ka san ana ta sharhi kala kala mm. akan abin so wannan shine abin da yake to Allah ya dai mune musu kyakkyawan fata to Allahumma amin mm. mu duba yadda reshe ta juye da Ambrose mm. Owuru eh. bayan da ya nemi gira sai ya rasa ma ido a kotu hmm. inda aka maci tararsa miliyan arba'in bayan da ya nemi a hmm. dakatar da wannan rantsuwa. Hmm. To ai abin kai kanka ka yi dariya Malam Umar. Eh. Ai kamar yadda Bahaushe yake cewa abin dariya yaro ya tsinci hakuri. Ka gane? ka tun farko bayan an yi zaɓe an gama. Ka gane ita fa gwamnati ba ta tafiya karazibi. a kan doron doka da oda su suka kafa ta mm. kuma a kai take tafiya mm. wato bai auna abubuwan da <laughs> kuma ana cewa shari'a saɓanin mm. hankali ce ba haka kalmar take ba ni na gano yanzu a fahimta ta hankali ne saɓanin shari'a eh. saboda ita shari'a dama tana nan kuma rashin iliminta ba zai zama maka wani hurumi da zaka kafa hujja da shi ba dole ita tana nan in kai ba daidai ba sai an hukunta ka hmm. sannan kuma kotunan mu a nan yadda aka tsara doka hujja take nema ka fara gabatar da hujjojinka da tabbas masu ilimin abin sun gaya maka eh wannan muna da korafi hmm. a'a wannan hujja ba ta da korafi ba hurumin da za a ce an kama komai to ina ganin wannan ya bayi ne a sakamakon rashin ayyan auna hujjojin kawai ya tafi da wata manufa tunaninsa kuma ɓangaren shari'an zai iya masa abin da yake so wanda ba haka abin yake ba kuma ba zai yiwu ka zo lokaci ɗaya duk dokar ƙasar tun daga farko ɗazu ina kallon tashar ait suna hmm. magana akwai masu cewa ita doka ce ta tanaji cewa duk rana 29 ga watan mayu a lokacin za a canja gwamnati ko za a yi bikin ranar demokuraɗiyya ta ƙasa to ba zai yiwu haka kawai kai a matsayinka na ɗan ƙasa kai tunanin za ka iya shiga kotu ka dakatar da wannan abin da doka ta tanada ba sai dai dokar ta baka hanyoyin da za ka iya bi don dakatar da wannan amma ba rana 29 ba za a iya bayan an yi 29 an gama idan kana da hujjoji dokan ta kalla da idan basira ta gano abin da mm. kake korafi a kai haka yake bari a yi kaza amma a wannan hanyar ma in kana da hujjojin in ka biyo ta wata hanyar ko ta da hargitsi a ƙasa ko zara wani bangare abubuwa dai ga nan da mm. dokar ta haramta wa mai korafi ya yi mm. idan ya bi sai a ce ya yi abin da ake kira da turanci ya yi losing case ɗin shi zai zama yana da damar kafin yin wannan abin amma da aka aiwatar da wannan abin ya rasa damar ta kubuce hmm. to akwai irin waɗannan abubuwan da ya kamata a ayyana a auna su a hmm. sikeli kuma a tankaɗe a rairayi kafin a je gaban ma'aikatar shari'a ita ma'aikatar shari'a ba za ka zo kawai saboda wani abu naka ka ce a'a a dakatar da rantsar da ka shigar mata da siyasa ya za ai su ba ruwansu da siyasa ba su hmm. santa ba su ma'aikatar shari'a ma'aikata ce ta kula da doka da oda ta tabbatarwa a hukunta mai laifi in jami'an tsaro sun kamo mai laifi su ba su da hukunci a hannunsu ba za su ce maka a kai mai laifi ba ne sai an je gaban shari'a sai shari'a ta auna in za ta ɗauki kwana arba'in ko shekara arba'in ma ana yi har ƙarshen nan sai ta ayyana ka a matsayin mai laifi ko kuma ta wanke ka shi ne kake da za ka iya fitowa ka bugi kirji ka ce ai kai ba mai laifi ba ne kama a cikin ɗaya daga cikin jaridun da aka ruwaito da aka ce gwamnatin kano ta wanke alasan ado doguwa hmm. ka gani a nawa tunanin kamar a headline ɗin akwai gyara sun da ai shari'a ake hmm. yana gaban alkali hmm. gwamnati ba za ta fito ta wanke shi ba har sai abin da kotu ta ce saboda babu wani da yake da wata dama ko wani karfin da ya fi na kotu Eh, to ai ita, ita gwamnatin ta kafa tana cikin manyan shaidu ne hmm. da kuma a wato a cikin shari'ar ita ta eh. faɗi matsayarta cewa babu isassun dalilai da za ta iya yadda da ita dai a ɓangarenta ba mai laifi ba ne yau to kaga wannan ai na gamsu da kai eh, yanzu eh. yanzu koti ta rage eh. ta ayyana shi a matsayin mai laifi ko ba mai laifi ba mai hujja dama ya faɗi nasa kuma ka sani fa kama mu aikinmu na 'yan jarida akwai labarin da ba za ka bayar ba in dai har yana hannun kotu har sai abin da mm. ƙarshen abin da kotu ta yanke mm. kamar yadda ake aka koya mana da turanci ba a reporting court proceedings hmm. sai dai a yi reporting court verdict ƙarshen hmm. hmm. shari'ar abin da ta yanki ba aka ce a'a ai an fara zaman shari'a yau an yi kaza an yi kaza ana tunanin umar da zai yi nasara eh. saba ka'idoji su ma doka ta tanaji hukuncin da za a yi ma ka gane eh. babu wani abu da aka bari babu hukunci wannan abu ne da mai kyau kuma da ya kamata ya zama izina a kanmu mu 'yan ƙasa mu sani cewa idan muna da hujja ko mm. wata dama mm. ba zai yiwu kawai mu tafi kai tsaye a kan hukuncin da muke so a yi ba mm. har sai mun bar kotu ita ma ta yi aikinta ta auna ta ga me ya kamata ta yi a ƙarshe yanzu kaga shi ya tafi a kan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sai ga shi sabulin ya zo ya fi karfin kwalliyar an tafi neman rance to Allah ya kyauta mu je ga kalaman da shi tunubun ya furta a lokacin karban wannan rahoton hmm. mika mulki da <clears throat> aka yi masa inda wasu na ta korafin cewa fa bai yi alkawarin komai ba da zai zama shugaban kasa a yayin yakin neman zaɓe wanda sau da yawa jam'iyyar apc ta sha musanta wannan amma dai hmm. yanzu mm. ga manya-manya abubuwa guda biyu da ya ce zai kalubalanci zai fuskanci tsaro eh, da kuma wutar lantarki eh, ya ka kalli wannan a wannan abu ne mai kyau kuma ni na ji daɗi da yi sitin jiyan saboda mm. dama matsalan mu mm. wacce ta fici mana tuwo a ƙwarya matsalar tsaron nan mm. a nan teburin mun sha yin wannan magana cewa idan aka samar da tsaron nan akwai wanda ko in ce akwai garuruwa da yawa namu na arewa da su babu ruwansu da ya kake tafiyar da gwamnatin ka ko kan kwalta wani sai ya yi wata shida ma shi bai bi kan kwalta ba daga gidansa sai gona hmm. an zo gabar da tsaro ya hana shi tsallaka rafin garinsu ya je hmm. gonar kaga ya shiga tashin hankali ya shiga talauci ya shiga matsi amma an aka samar da tsaro fa zai samu hmm. yalwatuwa arziki zai samu haɓaka arziki da yawa sun karye sakamakon rashin tsaron nan amma in tsaro ya samu kaga waɗancan ba ruwansu da zuwa cikin birni a ce a matsayin 'yan gudun hijira ko kuwa almajirai ko masu neman abin da za su yi a cikin birni ah. cikin birnin ta cika gidajensu sun ishe su suna da muhalli suna da abincin da za su ci suna da komai wutar lantarki ita kuma ita fa za ta gayyato masu zuba hannun jari na kasashen ah. waje kamar ni da na fito daga jihar kano ma'aikatu nawa ne suka durkushe sakamakon rashin wutar lantarki Za ka ga an zo an kafa tun ana iyawa ba sai man inji a biya ma'aikata sai a zo a fara kasa biyan ma'aikata gaba gaba gaba sai kaga kamfani ya zo ya kasa iya tanadar da wutar lantarkin da yake bukata da mun yayi abin da hmm. zai samu kuɗin shiga har a samu rara a biya ma'aikata hmm. kaga dole ma'aikata ta durƙushe amma in wutar lantarkin nan ta samu ta zauna da kafarta can tsaro ya samu ai an gama kuma tattalin arziki ya farfado kuma wanda muna da kyakkyawan zaton shi shugaban ƙasa mai zuwa yanzu ai ya kamanta a Legas an gani kuma zai iya a nan kar manta fa in ka bibi tarihi Eh, abin da ake kira da turanci long term plan din da ya yi na economy ɗinsu a lagos shi gwamnatin yanzu ke cin gajiya wanda ɗaya daga ciki har da maganan rufanarin nan ta dangwata da kuka yi mhm. ita ma ta samu ɗaya daga cikin wannan alfanin na abin da ya kira da leki trade zone hmm. ta ba su dama har ya kafa shi ma har aka zo wannan gabar da za a ci gajiyar bayan ya gama gwamnan ya zo a matsayin shugaban ƙasa kuma ya yi wancan tsari na haɓaka tattalin arziki da kuɗaɗen shiga na jiharsa to yanzu ƙasar gaba ɗaya ta zo hannun shi kaga dole dole duk abin da zai yi muna da kyakkyawan zaton kuma mune masa fatan Allah ya bashi nasara zai yi wannan aiki na haɓaka tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya ba jiha ba domin ƙasar ta samu abin da ake kira da hanyoyin shiga ko hanyoyin tattalin arziki na dogaro da kai jajirta su muhimmai wannan abu ne mai kyau kuma mune masa wannan zaton kuma mune masa wannan fatan duk da dai ka san najeriya ba jihar Legas ba ce hmm. najeriya gamayya ce ta jihohi 34 da suka hada hadda babban birnin tarayya hmm. duka a hannunka suke amma dai mun san insha Allahu zai yi iya bakin kokarinsa kuma za mu ba shi gudunmawa ɗari bisa ɗari Allah ya taimaka masa to amin Allahumma amin mm. mu je ga dambar wannan ta shugabancin majalisa ta goma mm. wadda ita wannan jarida ta leadership ta ce wai an sa zare ne tsakanin kudu da arewa zai labarin zai zama haka ko dai jam'iyya ce ta abin nan ta faɗi matsayarta kuma wasu daga cikin 'ya'yanta suka yi bore mm. kuma in ka kalla malam umar ai shi wannan boran na jam'iyya ai ba tun yanzu aka fara ba dama dama can haka hatsaniyar take mm. ka manta in ka ɗauko dalilin zuwan su tambuwal Mm. da tambuwal da dufitin shi mm. eh, ike ne ko ike ya kwara madu a ah, shi a na na majalisa kakakin majalisa ba eh, sanad ba eh, wanda ta kai matsayin da sai da aka haura mm, cikin majalisar ranar da za a yi zabi wannan ya shiga yan naija delta ya shiga wannan ya shiga hausawa ya shiga sannan suka samu suka kafa wancan matsayi sannan kuma in ka kalli abin da ya faru zuwan su yakubu dogara Mm, na bauchi eh, da bukola saraki su ma da an samu irin wannan dambarwa mm. wanda fada shugaban kasa har ta tsama hannun ta ce ya kamata a bawa majalisun nan yancin zaben shugabancinsu da kansu kar wani ya sa hannu mm. kuma da aka yi wannan an ta samun tarnaki an ta samun kace na ce tsakanin majalisa da fada shugaban kasa wanda har wani na zargin wani ya hana shi aiki amma da aka zo karo na biyun nan bayan daga 2019 eh, hmm. zuwa 2023 yanzu da ake canja mulki hmm. ai kaga an samu kusan daidaito an ce shugabancin ya tafi daidai da ra'ayin fadar shugaban ƙasa hmm. duk da ya tafi daidai da ra'ayin fadar shugaban ƙasa su basu fito sun yi korafin ai shugabancin majalisa ya yi musu tarnaki ba wanda ya sha bamban da wancan na su bukola saraki hmm. da aka dinga zargin wani eh, wato in gwamnati ta gaza dai ba ta da dalili da ba dalilin eh. gazawar eh. saboda duk abin da gwamnati ta turo to majalisa na aiwatarwa hmm. dama kuma ɗaya daga cikin yakin neman zabensu sun yi alkawarin duk abin da shugaban ƙasa ya turo kawai za su buga sanda su ce hmm. yes have it a wuce wajen da turanci kenan to kaga yanzu dole ka ɗora gwamnati a Sikeli a kan waɗancan abubuwa guda biyu da suka faru na tsarin shugabancin majalisa kada irin wannan ya faru wannan ta sa jam'iyya mai mulki ta yi sauri ta yi ƙoƙarin hana wancan matsalar ta faru ta shigo da wannan tsarin na a ce a'a an ɗauki zon an ɗauki shugaba daga ɓangare kaza a'a ɗan ko mataimaki daga yanki kaza wannan kuma ya sa duka 'yan majalisan kasan kowa yana da 'yanci. ba za ka hana mutum yancinsa ba kuma dama ita demokuraɗiyya ai bawa ɗan ɗan ƙasa kuma yancin ɗan hmm. adam da kan shi ya zaɓa abin da yake so ya zaɓi wa zai zama jagoransa waye baya amma ba za a zaba masa ba idan watakila yana da gaji in zaɓa masa za a yi ai an sauka daga kan wancan layin na tsarin demokuraɗiyya din cewa aka yi ka zaɓa da kanka amma yanzu shi shugaba buhari da ya ci gajiyar wannan majalisa ta tara mm. da kake magana mm. komai ya tafi daidai ana ƙoƙarin a kashe wannan wuta mm. kuma yana cewa ai su je su yi abin da suka ga ya dace wannan kamar ba mayar da hannun agogo baya ba ne tunda ya eh, ci gajiyar ba ka ce mayar da hannun agogo baya ba ne shi da tasa fahimtar ka san kuma kowane ɗan ƙasa ni fahimta ta daban kai ma malam umar taka daban amma idan aka ce an zo magana ta jagorancin al'umma shi kullum faka gane shi muhammadu buhari kullum ya ikirarin da yake a bi doka da oda a bi tsarin mai doka ta tanada shi ya yadda da bin doka da oda in ka kalli kuma tun daga inda ya taho wato daga gidan soja ya tsallako zuwa farar hula su gidan soja tsari nasu dama a kan doron doka da oda yake AA ce a a a a ba a sharhi a su nasu dokar tasu amma an zo demokuraɗiyya ana dambarwa sai ce to tun da doka ga abin da ta ce wa demokuraɗiyya a'a hmm. a ba su yancinsu su kafa nasu shugabancin duk da kuma kila ya manta ko kuma a'a ya kila yana kallon ko wata masalaha a waccan majalisa ta takwas ah. abubuwan da suka kasance a ƙarƙashin jagorancinsa ah. ya ga diyan da aka yi ta sa toka kasi tsakanin majalisa yanzu kuma yake ƙoƙarin ya kuma mai da su su koma wancan salo na majalisa ta takwas ai majalisa ta tara kaga ta yi masa abin da yake so ta yi masa eh. dukka abin da ya ga dama ah. wannan har ta sa ai za su tafi su ban mulki sun gadarwa ni da kai da 'ya'yanmu da waɗancan na gida iya waɗanda dai suke kan ƙididdigar mutanen ƙasa hmm. bashin naira dubu ɗari uku da tamanin da hudu da wasu kowane ɗigowa baya kowane ɗan ƙasa da yake kan ƙididdigar duk da kasan dubu ɗari uku da tamanin da hudu duk da kasan cewa in ka tattara adadin kuɗin da ake bi wajen eh, triliyan Eh, eh, saba'in da wani eh, abu mm. ka gani in ka tattara ta karaba ta akan yawan jama'ar da kake da su a ƙasa shine kowane ɗan akwai wanda jarin shi ma bai ma taɓa rike dubu hamsin ba mm. amma ana bin shi bashi in shi zai biya kenan to sai na jima kamar ba mai yawa bane dubu ɗari uku? Eh. Malam Umar dubu ɗari uku ha. Eh in harkoki za su buɗe kana maganar wutar lantarki da da tsaro idan aka inganta su mm. ai za mutane za su samu abin Malam Umar wallahi dubu hamsin har yanzu a Najeriya hmm. kuɗi ce. Saboda dubu hamsin ɗin nan in ka auna nawa hmm. kake sayan buhun shinkafa, nawa kake sayan katan ɗin taliya, nawa kake sayan kwalban mai, nawa kake sayan magi. kaga dubu hamsin din nan gidaje mafiya kai fiye da rabin gidajenmu na arewa dubu hamsin za ta yi wa mai gida da 'ya'yansa biyar ko shida cefanen daga wannan watan zuwa wancan watan a matsayin da ake ciki kaga ku kuɗi ce amma a ce dubu hamsin sau shida fa shine zai baka dubu ɗari uku ka tuna ba iya ɗari uku ba mm, har da wata da waye da eh. hudu a baya wasu lambobi da sai ya cika wani kuma za ka ga jarinsa dubu ashirin ce dubu takwas mm. amma yana rayuwa da shi da matarsa da ya kila mata biyu ko mata uku mm. ana tafiyar da rayuwa haka sai aka ce masa a'a ai an gadar ma wannan bashin kaga dole da tashin hankali ba zai ji daɗi ba kuma wannan ya bayi ne fa sakamakon ita majalisa da ta zama 'yar amshin shata wa shugaban ƙasa oh kamar ba ma abu mai kyau wani kenan a Najeriya gaskiya a tsarin da demokuraɗiyya mm. ba abu bane mai kyau ka gane ita fa demokuraɗiyya ita ta zo da tsarin yan adawa mm. ka gane kuma mm. adawan nan ba wai ana yin ta ta rashin hankali bane a ilimi inda aka ga za ka sauka kan layin kan tsarin da ake ciki ita majalisa sai ta da kai ta ce ma dokan nan fa ga take ka san ita uh, majalisar wakilai ta tarayya dama me suka zo yi ai ba su zo don su gina titi ko su gina asibiti mm, doka kawai kawai doka abu doka ne in wannan doka ce doka ce in wannan ba doka ba ne ba to amma yanzu da majalisar ta rasa rinjaye kusan wannan ma rinjaye rashin rinjaye shine karo na farko tun a wannan jamhuriya ta hudu mm. daga 1999 zuwa yau a eh. wannan karan ne kawai jam'iyya mai mulki ta taba rasarin rinjaye a majalisa wannan ma yana nuna kamar za a yi ta samun irin waɗannan adawar da kake magana eh za a yi dam kuma ka gane ayi abu ne mai amfani in an yi amfani da shi ta hanyar da ta cancanta saboda wani abin za ka ga idan aka ce mu kaga a hausance ana cewa ayi dan amshin shata ne mm. ko dan abu ya rima a shakida mm. shi ba shi da ra'ayin kansa da abin da shata ya faɗa kawai haka ne ko ma menene haka ne to kaga hmm. in kwa da 'yan adawa yana faɗa za ce a'a ai kamata yi a ce ka sa babbar riga da aiki da fari da baki hmm. in ya nemi ya ja a'a ai saboda dalilin da na sa ina so ai aikin ya yi daidai da hulata kaza kaza zai ce a'a ga yanda yake ka'ida kuma in ka bi za ka gafa daidai suke yi shi ne yake kokarin ya shiga hmm. kuskure su da shi sai ai wata doka zata za ta ce a'a daga yau mun yadda da cewa duk sanda shugaban kasa zai fita neman lafiya a kasashen waje tunda ba mu da asibitocin da za ta iya daukar lafiyansu mun yadda doka ta sahale masa ya kashe naira dubu talatin kai ya haura duk abin da ya haura dubu talatin sai dai ya ɗauka a albashinsa kamar yadda ƙaramin ma'aikaci yake ya mm. cika ƙasashen da suka ci gaba haka ake yi akwai abubuwan da idan ma ba abin da ake kira da turanci official assignment hmm, wanda yake kan kujerar hmm. zai fita ba hmm. in ya sake yi amfani da dukiyar gwamnati ko wani abu na gwamnati da aka tanadan masa saboda official assignment za su hukunta shi har a masa tara to muna da muna da rariyar da take tantance wanne ne official wanne ne ko taziya ko daurin aure shugaban kasa zai tafi ko gwamna ai duk cikin office <laughs> ai na gaya ma ai shi yasa mu yanzu ka tuna fa rarrafe demokuraɗiyyar mu take hmm. duk da dai a wani gidan rediyo a jihar kano na ce ai mun kai matsayin tatata saboda a zaben nan ya tabbatar maka an kai matsayin tatata da taɓarɓarewar ta kai da cewa kawai mai kuɗi ke ci ah. to an zo an yi zaɓen da babu kuɗin a ciki talaka kuma ya fita filin zaɓe da zuciyarsa cewa ya gamsu shi umar gombe zai zaɓa ya dangwala umar gombe ya tsaya ya jajirce an kirga ya raka ta ah. ka gane har wajen da za a tabbatar in ya ga bai ci ba zai karbi kaddara ya ce Allah ne ya kaddara dama abin da muka zaba ke amma da kuma za a yi wannan shi kansa mai raka kurai ba shi da tabbacin cewa ya raka ta dan a ba shi abin da ya zaba hmm. yanzu in ka ɗauko jihar Kano ka ɗora a skeli ai dai haka ne to wannan ake so ya kasance a majalisar su ma kuma su san me suka zo yi ba amshin shata suka zo to Allah ya sa su gane murtala mm. bari mu leka zuwa ga zagaye na karshe don mu ji muryoyin masu kallon mu mm. to jama'a bari mu dan tafi takaitaccen hutu idan muka dawo sai mu bude layukan dan baku daman shigowa cikin shirin kai tsaye a dakacin mu A al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukuku kuwa ɗaurin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga waya tarho 070 37 ɗaya biyu. Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu. ina yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sana tunkararwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga waya tarho 070 biyu Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to yanzu lokaci ne da za mu buɗa layuka kamar yadda muka bayyana domin ku shigo cikin shirin kai tsaye ku ba da taku guduma ga ma kiran farko na shigowa sai dai an san ka'idojin namu kuma da fatan za a kiyaye assalamu alaikum na'am bismillah umar gombe tare da babban ina muku barka da safiya to barka ka dai to alhaji abubakar dan hausa barka da shigowa to ado eh umar gombe magana da ne na farko dai ka san ana ana kanawa suna makan wai ko da ne ga zo an tika eh haka suke kirari to ni dai ba shi na ina so mutu na to nan ba shi na dora shi akan eh To, kaji yanzu kana da dubu ɗari shida kenan da wani abu. Eh. na'am bai kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama magori ba ko ko ya rasa mafaɗa ne ta ya bari duk adawar duk yayin da kake adawa da gwamnati dole inda aka yi kace ai gaskiya ne ya kamata ya fito ya ce wai ayi ayyuka ba to ne amma ayyuka ya sani yana jin hausa ayyuka kala ne mm. daga masha Allah muna godiya da gudumawa kuma a takaice kuma da fatan saura za su yi koyi da Allah duk bukatun da ake so a faɗa in aka takaita don a ba wasu dama zai kayatar kwarai da gaske assalamu alaikum wa alaikum salam Allah malam Umar Bambe yana muku fatan alkhairi da kai da babban bako yawa eh na Masha Allah kuma kana magana da Suleiman Kadifa Mazanin Durin To Suleiman Adebayo barka da shigowa. mun ji zarkanun jaridu kuma alhamdulillah sai dai zarta ɗan hankali na wato zan take labari akan yadda shi shugaban kasa mai jiran gado wato kula mutumin zai ke magana akan abubuwan da zai mayar da hankali lalle musamman harshen tsaron nan mu yan kasa musamman arewacin najeriya mm. babu wani abu mun kai su muga gwamnati wato ta fara mai da hankali a kansa musamman irin rashin tsaro irin yadda muke cikin tashin hankali yadda za ka ga musamman irin jiha ta ta zamfara a karamar hukuma ta ta jirgin lokal gamin da mm. shinkafin lokal gamin a wannan ƙananan hukumi suna cikin ƙalubale wanda in ka tashi da sati misalin karfe shidda zuwa bakwai ko zuwa karfe bakwai zuwa shidda za ka ga yadda al'umma mata da yara idan maza yan abun tausayi malam an ci ma sun taso daga wurin da suke bacci na inda za su kan kwantawa don su ga ido abin zai baka tausayi wallahi duk kana da imani abin dole dole ne ya rayuwar ta ɓaci har ka ji kwallon suna zo maka saboda abin ba kyau don haka mu abin da muke so ga asabi bola ahmad biyu idan allah subhanahu Allah ya tabbatar da wannan rantsar da shi aka rantsar da shi to lalle mu ka abin da muke so komi a tsayar da shi ma in mu tsayawa ne a cewa sai an kawo ƙarshen matsalar tsaro a tabbatar da inganta jami'an tsaro kuma an inganta su da kan aiki an ƙara musu a saboda ƙasar nan a karancin jami'an tsaro gaskiya fatan mu Allah ubangiji ya tabbatar da alheri a wannan gwamnati mai zuwa wannan gwamnati mun ga taka rawarta muna fatan Allah ubangiji ya sa wanda za ta zuwa rawar ta san wanda aka taka yanzu don haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake ta Allah ka nuna mana ai wannan rawa Allah ka ba ta nasara Allah ka ce da kasan nan gaba sauran mu da Najeriya lafiya ku tashi lafiya daga Suleiman Adebayo gudanar Turin To masha Allah Suleiman Adebayo muna godiya da wannan gudumawa taka ga wani kiran kuma a tafe a kan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Malam Umar Gombe an tashi lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. Kana magana da Musa Abubakar dan Maliki Firo wan bantun daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Lalle wan bantun dan maliki barka da shigowa. Ya aiki ya babban bako malam Murtala. To alhamdulillah ina To ubangiji Allah ya tashe ku lafiya wannan tasha ta kuma albarka ubangiji Allah ya kara mata daukaka. Amin amin amin. da Allah ne kamar abin da nake so dan tambaya a cikin a tattaunawa ku da yi da dan abin da ya ja hankali na shine mm. na ji ana maganar cewa bashin da ake bin Najeriya yanzu mm. ya kai kowane mutum ɗaya zai iya mana ana bin sa bashin naira dubu ɗari uku ko da talatin da hudu ne ko da nawa ne ban fahimci dai abin da ke mm. kusan dubu ɗari hudu kenan da tamanin da wani kusan dubu ɗari hudu idan kowane ɗan najeriya kimanin mutane miliyan ɗari biyu da araba musu su biya wannan bashi abin da ake bin kowane mutum da yake nan to abin da nake so malam murtala ta mun fashin baki shugaban kasa muhammadu buhari ya zo ya samu shugaba jonathan goodluck yana budget na kowane shekara akan tiriliyan uku da wani abu a cikin wannan tiriliyan uku da wani abu din nan hmm. mu a nan jihar bauchi aka gina mana airport hmm. aka gina mana teaching hospital hmm. yanzu shugaban kasa muhammadu buhari yana budget tiriliyan ashirin da wani abu amma a jihar bauchi ko ɗakin kwantar da mata masu aihuwa daga gwamnatin tarayya mu ba a yi mana ba a shekaru takwas nan a shekaru takwas din nan ai kai dan gombe ne kuma ka zan gombe mamanku ne gombe bauchi mu muka yaye ku idan akwai abin da aka yi a bauchi ko aka yi a gombe to don Allah baran dan saurara ka dan ka gaya mana abin da ku aka muku a gombe a ni tambaya ah, kawai da yana bi ta cikin bauchi amma yanzu akwai hanyoyi da ba sai ya shiga bauchi ba ai in eh, yana tsoron yankin na yanzu jirgin sama yake hawa yana tsoron kar a kare shi a'a ni tambaya ce ma kawai ne watakila murtala zai amsa maka baka insha eh, Allah malam Umar Gombe mm. bayan haka Abinda da nake so malam murtala ya bani amsa shine mm. Jonathan Goodluck ya bar bashin nawa ne ya sauka a gwamnatinsa da shi da na Ubasanjo da na Yar Aduwa duk na san lokacin da Ubasanjo ya karɓi mulki hmm. masu yin bashin nan sun yafe wa Najeriya bashin da ake bin su. Bashin hmm. su gana su ake bin Najeriya Buhari ya karba. Hmm. Sannan Buhari nawa ya kara akan bashin da shi ya gada daga waɗannan shugabanni guda uku da ya gada daga kansu. Ina so da Allah babban ba mana bayani mu fahimci wane ne ya cinye bashin nan da al'umman kasa ba su amfana da shi ba. dan maliki muna dan malikin tun daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To madalla dan muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je ga kira na gaba kafin mu koma gare ka mutula. Assalamu alaikum. Alaikar salam Malam Umar Gombe da Alaimar Tala kai sai kuna tare da Isandi daga jihar Lagos. to SMB barka da shigowa wai SMB yawo yake Lagos a eh, yana Lagos Kano ne Ya eh, ma bari ya baka amsa da kansa to malam Murtala da eh. wannan bari kar lokaci ya ja a gurguje mm. bari mu zan dauki wannan batu na farko maganar shi Abdul Sauru Hmm. ka san watakila musamman 'yan siyasa su ɗauki abin wani irin bambara ya mutumin da ya kai kara hmm. a kan ko ya yi zaɓe ko kuma ya shiga zaɓe kar a rantsar kuma a ce ya gashi har an biyo shi kara ta miliyan arba'in. Hmm. to abin da ya faru akwai na gaba da karar da ya kai ta shekara ta dubu biyu da sha tara. to shi yasa in ka karanci turancin za ka ga yadda abin yake wato hukuncin yana da nasaba da wancan na daidai babu nutsuwa babu hankali akan ka kai wancan kara shekara ta da sha tara hmm. yanzu muka zo ka alanta ta cewar saboda wannan kara din kar a rantsar da gwamnatin da al'umma suka shigo suka hmm. zaba hmm. to alhali kuma a wancan lokaci abin da ake cewa supreme court ma ta koro wannan kara to kaga a wannan dalili ya sa ita kotu ta ce to shikenan ta ci taron shi miliyan a kan kara na daya ya biya shi shugaban kasa wato miliyan goma hmm. sannan kuma ya biya wato a malami miliyan goma wato attorney general kenan hmm. ya biya hukumar zaɓe miliyan goma ana kuma ya biya wato asalman bola tinubu babban shugaba hmm. za a rantsar nan da kwanaki biyu masu zuwa miliyan goma wannan kuma ita ce za a ta ba da miliyan domin ya mu gane din idan da suka sa maharar sai da wannan tsara da mutum kamata haka wannan kenan guje wato da magana da shugaban kasa ya yi ko abin da ya kama da haka mm. Ka san akwai wato jinkiri eh. wajen ayyukan da kuma rashin bibiya mm. watakila wa'annan su ne karu mm. sannan tsoron ake ji kuma ku cika yin abin da ake cewa ɗaurawa a cikin wata ba. Shi ma, yan jam'iyya ne to a daura din kuma ya lokaci na ne muka kafa da a To mun gode SMB muna godiya kwarai da wannan gudunmawa taka wacce ya ba da kididdiga sosai akan yadda reshe ta juye da wannan mujiya. To bari mu je ga kira na gaba watakila muna da ɗan sauran mintoci kafin mu ba bakonmu dama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ina ga kamar eh, bai ji mu. Yawa bismillah eh, lafiya lau. Lafiya kalau. Na'am da muke tare. Ina tare da Lord Mohammed mai unguwa sola ka sanar kan jihar. To bismillah barka da shigowa. Ina babban ko barka da zuwa kuma abin da zai wannan abin abu yake to mu dai muna jin daɗi. Eh na. Muna da godiya Allah sai kuma wannan rantsuwa da za a yi da pdp ne Ko dai muna koma gehe mun zauna muna kallon ikon allah allah ubangiji ya sanya su yi abin da za su yi su daɗa mu talaka don ana cikin yanayi rasuwan da kuma allah sa ayyata a zama ta lafiya ina ba da sa'ama mu dai ƴan ba a ciki gaskiya eh, muna ɗin zuwa mu gaida eh, sun ci da kyau kuma muna bayan su Eh, eh za mu tsallake insha allah wanda ya kawai to masha allah eh na masha allah to muna godiya bari mu kara kira ɗaya ko biyu sai mu ba bakonmu dama kafin mu rufe wato shirin baki daya assalamu alaikum wa alaikum salam barka da safiya to barka ka dai sosai na Adam daga jihar Kano. To, Umar Gombe kwanaki aka ce kwanaki to mutum ya ji tsoron lokaci kamar jiya ne nan ake cewa gaba buhari ya sake hawa mulkin najeriya zai kara shekara shekara ta dubu biyu da sha tara kenan so amma da mu da lafiyar mu ga shi ana tsoron kwana uku da wannan cewa zai sauka to lallai wannan ba garamar aya ba ce ga mutanen da za su hau mulki a yanzu kan mm. a faɗo abin da mutum zai yi wannan abu yana da iyaka mm. ya kamata su fara tunanin su da nan duk abin da mutum zai yi ya san cewa dai wata rana shi ma zai bar madafin ikon nan wani zai zo ya hau. sai abin da ni ya fi dauka hankali na wai batun kwankwasa kofa. Hmm. To batun kwankwasa kofa kan Umar Gombe ai dole ne ma shi ma ya san dole zan kwankwasa kofa. Hmm. Hmm. Saboda yanzu najeriya tana wani kadami ne hmm. wanda in ka yi daidai dole za a ce ka yi daidai in ba ka yi daidai ba za a ce ba ka yi daidai ba to mu muna hasashen gwangwasa kofar tun yanzu amma ba za mu yanke hukunci ba sai lokacin da aka gwangwasa kofar ina muku fatan alheri a tashi lafiya to masha Allah eh, watakila ban sani ba ko za mu kara kira na karshe hmm. ko watakila uh, ah, za mu naɗe tabarmar shirin haka mm -hmm. to na ga wani kira ne da honorable uh, umar musa gital yake kira amma dai mm. tunda bai dauka ba ina gabari mu tafi zuwa gare ka murtala saboda muna da yan mintoci eh. kaɗan mu kammala akwai mm. tambaya daga bauchi akwai kuma mm. sauran kiraye-kiraye eh. wanda eh, ban san ya zaka eh ai shi a gurguje sakamakon karancin lokaci shi na bauchi da yake magana kaga lokacin da aka koma demokuraɗiyya sabo mm, mm. shekarar 1999 ba su sukan da ake da su a wancan lokacin ba su taka kara sun karya ba wannan ya sa ai bankin duniya ya yi yunkurin lamun cewa ko kuwa mm, aka yi wa najeriya alfarma eh lokacin obasanjo aka zo bashin ma bai zama matsalar da haɗin ƙasa sai ya buƙi diddiga ya rike shi a ransa ai ana bin ƙasa ta bashi kaza ba sannan aka gangaro zuwa alhaji umar musa yar aduwa lokacin in ka kula kasuwan man fetur ta haɓaka mm. har lokacin goodluck jonathan ana samun mm. kuɗin shiga ta harajin man fetur da mm. ake karɓa kuma amma duk da haka ai shi ma sai da ya bar wajen triliyan bakwai yauwa ayi a wancan lokacin ba eh. za ka hada triliyan bakwai da triliyan saba'in ne sau goma ne ai bashin ya bashin ya karu ka hmm. gane sannan ka buke diddigar kuma za ka ga mataki mataki ne wancan lokacin wannan kudaden kasar tana da abu ɗaya da in ta daga hmm. za ta iya biyan wancan bashin dan hmm. bana mantawa a bayan gwamnatin yar aduwa ne ko gwamnatin jonathan in ban manta ba ah. har suna maganan bashin kudaden abacha da suke kasashen waje ah. za a iya amfani da su a kashe waccan wutar ba tare da hmm. sai an zo an ce ai kaza ai a'a ana bin kasar kasar za ta shiga cikin wani hali sannan aka zo aka shiga abin da bature yake kira da suna recession hmm. sannan kuma recession din nan ya shafi duka duniya ne ba iya najeriya gaba ɗaya ba hmm. aka yi ta ƙoƙarin ya zaya a farfaɗo don a ƙarƙashin mulkin eh, jonathan har mun ji ungozi okonjo uwela wacce hmm. take ministan kuɗi ta lokacin hmm. ta fito ta ayyana wasu watannin da ƙasar ma ba za ta iya biyan albashi ba sai da aka ciwo bashi sannan kuma yanzu a ƙarƙashin mulkin muhammadu buhari Eh, kwanan baya tsakanin kwana hudu zuwa shida da suka gabata hmm. sarkin kano na sha hudu muhammadu sunusu tsohon hmm. eh, gwamnan babban banki ya hmm. fito ya ayyana cewa ana gabafa da kasar sai an ci bashi ake iya biyan albashi sai an ci bashi ake biyan 'yan kwangila sai an ci bashi ake yin abubuwa da yawa a kasar an kai matsayin da basussukan da gwamnatin mai barin gado ah. duk da dai ka san yanzu ba za a alakanta abin da jam'iyya ba Ba su sukan da ake bin kasar da ai ba canji jam'iyya ce ta yi wancan ita za ta dora an ah. kai gabar da ka san mu a lissafinmu na jarabawa a makarantar boko an ce ɗari bisa ɗari shine ƙarshen maki eh. to a da yanda tsohon eh, gwamnan cbn ya faɗa Uh, Muhammadu Sunusu na uku hmm. ya ce na biyu ya hmm. ce an bi bashin ana bin bashin 108% a ƙasar ka gani mm. kididdiga ta haura 100 bisa 100 ta kai 108 a kan 100 ka gani su masu ilimin su suka san ilimin lissafin ya za a yi a iya kwamfacin wanda har yake cewa yana tausaya wa gwamnati mai zuwa yanzu. kuma abin da zai baka mamaki duk malam umar ba wai wannan ma bashin ba ne matsalar shin da aka karbo bashin kamar yadda shi yake faɗa abuci me aka yi eh. baka da wani abu guda ɗaya da za ka fara kasan tun a farkon an gama eh, abuja har kaduna an gama sannan a kano muna tattaunawa da wani ya ce ya kaya mun duk kilomita ɗaya akan kuɗin da aka yi shi hmm. kai kanka ka san wannan abun ba ka'ida ba ne abin ya yi tsada da yawa gwamnoni nawa ne suke iya gina wasu adadin kilomitoci a jihohinsu da wannan kuɗin amma an zo an ce ai gwamnatin tarayya ta gina duk kilomita ɗaya a kan mm. naira kaza mm. wanda kai kanka kai ka san dole a matsayinka na ɗan ƙasa ko talaka irina mm. wanda ba mu da ilimin lissafi ka san abin ya yi yawa ya wuce misali to duk irin waɗannan abubuwan ya bayi ne akan duk da dai za in kai magana za a ce maka ayi hauhawar farashi duniya ta shiga wani yanayi na kaza na kaza duk da wannan din idan ka ɗora wancan kuɗin ka canja su zuwa dala amurka wacce ake lissafi da ita hmm. su amurkan a nawa suka yi irin wannan titin sannan kuma ka gane daga alif 2015 eh, zuwa 2019 hmm. abinda aka ɗauko gwamnatin tarayya fa a lokacin kafin ka ji aikin gwamnatin tarayya ɗaya sai ka ji gwamnatin tarayya ta je kaddamar da ayyukan wasu jihohin sau hudu ko sau biyar kafin ta ayyana ita nata saboda har yanzu ni da kake gani ba zan iya banda titin dogo da ake yi ta hmm. ka gane hmm. da kuma wancan aiki na yake duk da an ce ba na kasa ba ne da wannan titin na abuja zuwa kano hmm. ba ni da wani aiki da zan fito ni in bugi in ce maka a'a ga aikin gwamnatin tarayya da na gani da idona ake yi saboda zaka ga aikin dogon nan duk mai bin hanyar mu ta Kano daga Abuja ya san ana yi haka layin pipe din nan gas din nan da za a dauko zuwa arewa zuwa ya tsallaka ma ya san ana yi sannan idan ka je ka zaura abin da zai baka sha'awa idan ka ga inda suka gyara masu kwangilan nan za su yi tashar jirgin kasa. walla abin sai ya baka mamaki to ina ga mutala bari mu bar wa lokaci dama watakila mm. nan gaba lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya mika mulki mm. to yan jaridu za su samu damar mm. sakata su wala su kididdiga su ba da bahasin abubuwan da aka yanzu lokaci ya ta samma wato kure mana hmm. muna godiya kwarai da gaske da wannan na gode malam umar su ma masu saura eh. amma kuma akwai wanda ya dora mun bashin can eh to ai yana tunanin zan iya eh. biya ko kuwa <laughs> ai na zan samu kuɗi in biya albashi na zo kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kun bi diddigin wannan tattaunawa har zuwa yanzu tare da bakon namu wato malam murtala muhammad wato dan jarida kuma dan kasuwa sai kuma ku da kuka shigo cikin shirin kuka ba da taku gudumawa yayin da mr emmanuel da kuma uh, wato alex suka naɗi wannan shiri yayin da mr aminu kuma ya sada mu da ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya ma'asalam